Jama'a masu jinmu da wannan la'asariya Assalamu alaikum barka da warhaka da watan kuna cikin ƙoshin lahiya da wadata. Taku ce Halima Jimarau ke gabatar da shirin noma tushen arziki a tattaunawar mu da Profesa Fatima Batulu Muktar. Ƙwararriyar masaniyar ilimin kimiyyar tsirrai kuma shugabar tsangayar koyar da ilimin kimiyya a jami'ar north west ta jihar Kano a Najeriya. Idan kuna biye da mu dai Profesa Fatima Batulu Muktar na mana bayani ne akan babban taron da ta halarta a nan Amurka a can kwanakin baya akan fasahar kimiyyar sauya ƙwayoyin halittar gado. Za mu ji ko cin abincin da aka sarrafa da irin wannan fasaha na haihuwar da illa ga lahiyar bil'adama kuma meye hujjar masu adawa da wannan fasahar kimiyya. To ka hanki amsa mana waɗannan tambayoyi game da illa ko matsala Profesa Fatima Batulu Muktar. Shin ko a wajen taron da kika halarta an yi muku wani bayani wanda ya nuna muku cewa amurkawa suna cin abincin da suke sarrafawa da irin wannan fasahar kimiyya ta sauya ƙwayoyin halittar gado? sunan gaskiya abinci ya wadace su wato masara ma da suke nomawa kamar anan amurka sama da shasa'in cikin ɗari na masar da ake nomawa dama da ga wannan ana canza mata ƙwayar halitta to amma fa su ba da masarar da waken soya din nan duk abincin dabbobi fa suke yi da shi mafi yawa ba wai dafawa suke yi su ci ba wanda ake dafa din a ci kaɗan ne wanda za su yi amfani da shi a irin su conflict da irin da waɗannan processed nan da sauransu kaɗan ne kuma shi wannan ma da akwai wata illa in aka yi processing illa ta ragu saboda to zafin inji da wurin processing din da aka saka ya kakashe karfin wasu daga cikin abubuwa. Mm-hmm. So saboda haka za ki ga cewa nan ɗin in ma aka yi sai kuma sauran ma a fitar da su a kai mana. Wanda kuma mai suke yi da shi ma irin man mota wanda yake zai musanya fetur. Mm. Saboda su abincin ya wadata. Yawa. Saboda haka eh. duk abincin da ake yanzu targetin mu ake targetin da Asia da sauransu. yadda ke kika fahimci irin waɗannan irrai da ake sauya ma ƙwayoyin halitta gado kamar kin ga wasu illoli ta tare da su? To, bincike dai da aka yi ta yi har yanzu dai ba a ga wata illa ƙarara ba. Kamar su masu yin wannan bincike a abin nan sun ce duk gashi duk abin da aka yi gwaje-gwaje an gwaggwada akan dabbobi an yi shekara wurin ishirin da wani abu. wasu ma suna cin abin nan har yau babu wata illa da ta fito a fili suna yin bincike sosai sai sun tabbatar cewa duk wato sinadaran da ke cikin misali a ce masara duk sinadaran da ke cikin masara ba su canza ba saboda haka eh, suna ganin in dai ba abu bai canza ba ai ba yadda za a ce abu yana da illa dama abin da ake jin tsoro kamar irin a ce da akwai wani protein sabo daban wanda da babu shi a cikin shuka babu shi a cikin tsiro amma kuma yanzu da aka yi wannan canza kwayar halitta sai gashi ya bayyana to inda za a samu wannan to shine da dole za a yi taka tsantsan saboda mutane da yawa da suke da alaji na cin protein da sauransu to amma sai sun yi bincike sun tabbatar kuma ba daga bincike suka ba in sun gama nasu binciken kamar su a nan america sai sun kai ma'aikatar noma su ma sun yi nasu binciken sai an kai fda wannan abin da suke harkar abinci da magunguna su ma sai sun yi nasu binciken sai an kai wato wurin masu kuma bincike akan waɗanda suke kula da eh, yanayi su ma sai sun yi nasu bincike su tabbata cewa abin nan an shuka shi ba shi da illa to saboda haka dai su abin da su nuna da cewa babu illa don dai babu lokaci ne da ba haka ba da na yi bayanin wato su kuma bangaren waɗanda suke kuka akan wannan abunan din su kuma dalilan su waɗanda suka fito da su suke cewar da akwai ila da akwai abubuwa gaskiya da yawa da ya kamata a yi la'akari da su ko kuma a gyara su ko kuma a yi bayanin su. Kamar a takaice waɗanne irin dalilai ne? Eh kamar kin gani ala misali na farko kin gani a ce wato kamfani ya yi irin a ce wai dole sai dai ya zama mallakarsa ba za ka iya shuka ba in ka shuka to wannan kamfani za su iya zuwa su karɓe amfanin gonarsu ko kuma su kai ka ƙara haka kuma wannan iri in misali a ce zai shiga gonar wani in ka shuka kai irin tasu wani na kusa da kai bai shuka ba idan dai ya tsallaka ya shiga gonar wani ya zamanto ya yi fertilizing ɗin shukar wani aka sami irin da zai zama to mai canjin kwayar halitta to gashi kai baka shuka ba amma kuma an canza maka kwayar halittar naka to su kuma kamfani za su ba su yadda ba nasu ne kin ga wannan matsala ce babbar magana amma duk da irin wannan matsala wajibi ne mu na afirka su rungumi wannan husahar kimiyyar zamani su shiga ayi da su saboda allah ne ke da zamani kuma shine ya kawo mu wannan zamani na ci gaba saboda haka dole su shiga a yi da su domin samar da hanyoyin haɓaka aikin gona da bunƙasa cimakar da za ta wadaci jama'a. Amma akwai buƙatar ƙara fahimtar wannan wasahar kimiyyar sauya ƙwayan halittar gado kahin a rungume ta gadan-gadan. Ya kamata a tsamo ta sannan a yi watsi da illolinta. Baki ɗaya da iyakacin shirin kenan sai kuma rana ya tau da izinin Allah ku ji wani sabo. Yanzu a madadin Profesa Fatima Batulu mukhtar wadda muke ma godiya saboda damar da ta bamu muka tattauna da ita. Da Julie Leathers Gresham mai haɗa mana sauti ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri da kasancewa cikin ƙoshin lahiya da wadata.